السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم na jin daren sha ɗaya ga الاول hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kuma ina jin za mu tashi shafi ɗari da arba'in da uku kun yi muwayi nawa na za mu tashi eh eh kai an kai si <laughs> Allah su alhamdulillah za mu tashi imamu shafi'i ne ga kauri haka Hmm? Hmm. na'am za a tashi imamu shafi'i kenan ah, imamu shafi'i rahimahullahu ana mashi laƙabi da ƙaubin shari'ati duk da yi alƙali ba amma mutanen misira ina jin sun faɗi sun ba shi da ƙarfin alƙalin shari'a al'imam shafi'i rahimahullahu da rubutun kenan ko abdulaziz ashanawi mabugan littafin khatibul fuqaha'i ko mai hukuba mai jawabi ga malaman shari'a khafi in an tara su shi ke masa in ko inda aka taru shi ne wanda zai yi jawabi على الرغم من أن الإمام الشافعي لم يكن قاضيا في مصر قط كان أهل مصر يسمونه قاضي الشريعة ضد كفن إمام الشافعي الله تعالى وجيكنش بي كسنت الخالي أدرني مصر با درانا تيا الخالي أحكوما شيء أنا أشي بايها كدرانا تيا با فقد كان أهل مصر متان مصر يسمونه سنة المفصولة قاضي الشريعة كان متبعية لدى الله kullum in za a yi maganar tarihin mutum sai an taɓo mahaifarsa wurin aihuwarsa zamanin da aka haife shi maulidiku mahaifarsa maulidi ba wani addini ne ba a an ce yayin da aka haifi mutum kuma yayin da aka haifi mutum ba an komai ولد الشافعي سنة خمسين ومئة أنا في إمام الشافعي سوكرة تقريبا خمسين ma yana da saukin rikewa kamar na da imamu malik rajulun magana an haife shi shekara ta ɗari da la ta tafa'in da uku tunda yana eh, imai ya kamata duk musulmi ka san waye shugabanka ka san waye ya hidima wa addinin nan da kake bi kada suka tsaya tsayin daka har aka isar da shi ba kafa abu ba iya ya haɗa shi ko abin duniya yau ka kafa kafin ya yaɗu kana shan wahala sai ka samu mabiya na gaske to Allah ya taimaki addinin musulunci da wasu jigajigai ko ya tsare addinin musulunci da wasu ɗan baiwa da idasu baiwa. bayan shugaban الدين ɗan baiwa annabi Muhammad. وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة تتسي شكرا دا عين ألا إيسكا أبو حنيفة أولين كافرين تتسي عن صار كايا ثم وثق يتتاسي وبعد بعضهم فقال وصل بدما لما يسن دقي فكتي انه ولد da الليله التي توفي فيها ابو خليفه عن بنتك عن حقك an tabbatar da an haife shi a daren da Allah iya abu hanifa cikawa a daren. Tun an ce shekarar da ya mutu har yanzu da ɗan sauran duhu duhu kasan dai wajen ne ne a a da ma duka daren da Allah yi wa Abu Hanifa cikawa a daren aka haifi Imam Shafi'i wani dacewa ne na Allah su ma da suka rikin Allah ya saka musu da alherinsa وما كانت هذه الزيادة إلا أن يقول الناس da wani abin da wannan daɗin sai dai mutane su ce mata فجاء في ليلة موته إمام آخر جاغورا wanda Allah ya yassare masa ake korewa ake koyi da shi Allah ya yi masa cikawa faja'a imamin akhar sai ga wani imamin ya zo fi laulati mautihi a daren an ce لما حملت أم الشافعي به رأت كأن المشتري نجم فخرج من فرجها حتى انقض بمصر ثم وقع في كل بلد منه شذية آه، وقع في كل بلد منه شذية an ce mahaifiyar imamu shafi'i yayin da ta ɗauki cikinsa sai ta da ta annal mushtari kharaja kai ka ce mushtari mushtari sunan tauraro ne daga cikin manyan manyan tauraron na masu harfi ya fito daga sarjinta mushtari kamar wata wuta ce ta fito mai haske ta fito daga cikin farjinsa farjinta hatta da rasara har ta fada a masa sawaye inda ya fito ta fi ta sai ya fada masa kuma sauraro kafin wuta ne mafi yanzu saurari wasu wuta ne wasu ba wuta ne ba ka an ka kamar sauraro rana wuta ce take ce tsoron ɗanta in yi fito za ka ji zafi wancan tauraro lokacin da kawai sai ta ga kaman wannan tauraron mustari ya fita daga cikin farjinta ya tafi kaman yadda da ake harba rocket din nan da ya tafi ta tana kallo tana kallo Allah ya kusanto mata abun hafta daga garin Bisira ya fada cikin garin ta ya yi wani kimanya a duniya hasken ya tsalla karɓar ya yi watsi fi وقع min كل sai da شرية فدكتور الأسم فيحب dare. inda al'ada in an jefa abin da ke kashewa ko ina ga wata ta kan yi sabbabin gefe gefe da ya ka samu abu mai kauri da ba da abin da sarrafi wani ya tsalla can wani ya tsalla can wani ya tsalla na aka ce maka tauraro, ai ka san kawun zai nuni ko kuma zai yi girma za ka ta gani in ka dunkule maganin lokacin da eh, ta ɗarki cike da imamu shafi'i sayin da farki sauraron wasu ya fita daga farginta ya faɗa a ƙasan misira inda eh, haske ya faɗa kowace ƙafa abu alamu zai yi hakan mabarkin kenan wani ilimi ne da zai bayyana wani aiki ne da zai bayyana qur'ani ba ya aiki shi kadai hadisan manzo Allah ba ka aiki shi kare dole sai da mai tabbata don kai karatu shi kada ka zauna ka karantar da mutane ka karantar da mutane karatu ba zai tashi ya aiki ba sai masu karatun sun tashi shi ne za a yi aiki ai kaga aikin da muka yi na kwana bakwai din nan ya fi karatun shekara da wanda ya san abin da yake ya fi karatun shekara sun kana kawo wanda suka je suka ce sun samu fa'idar da ba za su same ta shekara ba a duk lokacin da aka ce ka zama shugaba inda kake ka koma ka dage ka ka abubuwan da kai ma za ka yi kokarin ka yi zuciyar kafawa al'ummanku domin ne wannan gwaji aka yi ga abin da ya auku ya ka kafa naka da gaske a ce Allah ya baka jama'a da gaske suke yi in don a zauna a yi ta karatu a yi ta saukan littafi a yi ta saukan littafi a yi ta saukan littafi gaskiya wannan malam abu ne da bai tasiri ba Allah ji ɗan kakan kakanmu shehu Usman ɗan hode a tarbiyyarsa da haifar zan faɗi ba da fulatanci ba yana cewa ku yi karatu ku yi noma ku yi kiwo ka ga abin da ya rage arzikin duniya da ɗaya kasuwanci shi kuma galiban bana na kaza ko abin da ke cikin amma dai mai kama da zaman lafiya lafiya lafiya lafiya kaga kiwo noma sai karatu wancan na bugin da za ta sana biyu kasuwanci sana'a kamar shi ya zaɓi da biyu wa al'ummansa tana jin a cikin وهنا مقدمة روضة المتحكين هنا روضة تقع على فرندا في بعض عرف سارة الفياني جاءوا كانوا شرايا قفات كذا كذا كانوا ما سينيش دون سينا جاي إن بيبا سرين جملة يا كيشابي وبالو أسرقي لا جيت تفيد أحد أخر شنوما كيميني نكتي مسلم in ba sarri mutanen duniya ba kana noma ka noma ka tana zuwa su kwashi ba shi zai da ke to ku sarkin ba abinda na ke kiran ku da shi a irin sannan sarri da kafan hausa da mutanen hausa da menene ne abinda shi dace da ku gange dure da mai amana zama yi jange da mai saura dore jiran akwai rikici a ciki irin abin da yara suka ɗauka yanzu za su yi karatu za su yi karatu sana'a su babban za su je jami'a su koyar iyaka an kai ka koyi digiri a za ka lakcire to daga nan kuma sai ne za ka karantar da duniya za ka karantar da shirin duniya in ke karatu ba da aiki ba da abin da za a koya aiki ba duk wanda zai karatu ya zauna a haka ya ɗauka wannan karatu zai ce gaskiya yana ɓata kafa amma addini ba zai fa'idanta da shi ba ba zai fa shi karan kansa nauyi ne wallahi shi karan kansa nauyi ne to ta ina za a fa'idanta da shi a kullum karatu a zai yin aiki da kansa ba littattafai jidda a laburare ba abin da ba a rubuta ba to amma ba tasiri ya samu kashe ta tabi amma suna ne ya yi mana girma a kwatanta ne hada ba mu ikon kwatanta Allah kawo masu ɗabbakawa amma yanzu kan ba ta da digi ne ba bacci muke muna roƙon Allah ya tada mu daga bacci ko kuma daga cikin ƴaƴanmu Allah ya farkar da wasu a tsafi abin da ya dace a kaga a lokacin ai ba babu malamai ba akwai malamai Manya manya da yawa ta wani ka ga lokaci guda da Allah ya shi ya shafe komai bai da alaƙa da hukuma ba ma an na masa alƙalin al'umma fata'awwala afhamu ruqiya malaman fassara mafarki suka fassara wannan mafarki annahu ya kharuju minha alimun malamin da zai kullo daga gare ta ya khushu علمه أهل مصر يقص علمه زي كده اللي ميسا ده متعلم مصر ثم يتفرق في سائر البلدان ده جنان يواصو فورا قفاش الدنيا وقد قيل إنه ولد بغزة في الشام كان اكتا عايزوش أين أيهوين يجب غزو كان أيهوين an haife shi a gaza wanda yanzu suka ce zirin gaza a falastin ne ku falastin ne yanzu amma duk da baki da sham ne ai ga gina ya wannan tsinke-tsinken maɓarnata su aikata abinda suka ɓarnata makiya Allah su yi abinda suka yi duk fa sham ce wakila wuri da bi askalana وهي على بعد ثلاثة متراكخة من غزة كان سد غزة طرفك أقو من تركنا أو الكون وقيل مدنا نوكو إنه ولد باليمن شان أكا يفيش يمن ونسى بأسطلانة وغزة يرأي أقن سكان أسطلانا دغزة وقيل إنه حمل من غزة إلى مكة وهو ابن من غزة إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وقرأ القرآن الكريم أنت عن أوتيشي دجانان غزة إلي makka ana ran shekara biyu can aka haife shi aka tafi سوى تعبير مكة يا تاسو مكة وقرأ القرآن الكريم لن يهدى القرآن ومن شيني أيهر إمام الشافعي هذا يا هذا الجن كو يا هذا زامني زامني يشيني أه ɗari da hamsin aka haife shi bayan jira annabi a da zamanin kenan wurin da aka haife shi ana ta ba ta gaggame da sunan ɗaurin askalana a'a daga yaman ne daga wurin kenan duk inda kaji an ce maulidu ana neman a samu wannan masdari ne zai ɗauki na zama wuri guda zai ɗauki biyu zai ɗauki lokacin zai ɗauki wurin to kada mun samu maulidi ko wuri dai ga shi can zamani ga shi can sau da ka karike to na sabaku na sabaka yanzu kabilar sa ne ne inda ya taso farko dai zuwa muhammadu bin idris بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب هذا في صحابة النبي بن عبد مناف القرشي المطلبي الشافعي هذا كل جيء كان إمام الشافعي إمام الشافعي إمام الشافعي ما من تتنجدا بندن تتنجدا وي ما تي إمام الشافعي نا فوقا القرآن أو رمضان سو ستين هذا نجمع كراتك أنا أتفرق كان فقوه لهم إذا الله إذا فتح Ni ina ganin na karanta wani hadisi a riyadu salihina kuskure ne a yafakan ƙura'an ya ba sama da kwana uku da Allah ka ga irin wannan ake ga magana a ina za a samu wannan a duniya gabaki ɗaya ko ne baya wa shugabanninsa amma haka duk inda ne ke ga ina girmama arnen da ke gaban shi amma mu al'ummar mu san Allah za mu dinga wulakanta shugabannin mu wasu ku da dole kada ku waye gare kuna ganin kun yi karatu kuna aiki wa yahudu ta inda ba ku sani ba a ce yanzu ko daga sunan sunansa da ya kamata an ji ilimin sa ko daga sunan sunansa wannan zai zai kinkira a bakin har yanzu ka ta hadisi har an rubuta shi kansa ne ya da salihin النبيين إمام الشافعين شيء الشافعين فماذا لا يعتزلون بني تو أن جيكا فاضي في إلين يا كفري جيكا فاضي الجنون جنون والله هذا كم من الجنون بقى في أنظر كم هو يهود لا يعيكي فإن ده idan aka rushe imamu shafi ya rage ka ko barkono aka a ido kai ka ne imamu shafi ka ce mai haman na hadisin ba amma yanzu kai kayi karatun da ka san wannan hadisin kai da mata ka ce ka karanta hadisin da ka karanta shi ne. Allah ya sauƙaƙe ko zana ce kamar an yi karatu ne da manufa mai manufa ɗan iskan gari ne suka mai suka karatu dama suna jin haushin ana ce musu kaza ba kyau kaza ba kyau suka ce to ku bar shi mai cewa kaza ba kyau din da kuma je mu yi karatu mu hawa wa subhanallah da gidan ya sababta ta haɗe da nasabar annabi duk da na san ana aiki ta aiko na saba addini ce eh, na saba addini ne kana iya samu wani ne na saban annabi ba musulmi ba eh gaskiya ne ta ba akwai kafin ka kama maka akwai da shi. amma wannan sai kafin ya tsaya ya yi ina jin ka da ruwa imam shafi din ko sai ka kashe na nawa ne ah, ba ku gani ba muhammad shi sunan shi dan idrisu ɗan abbas ɗan usman ɗan shafi'i an ka cire shi za kaka na hudu kenan ko kaka na hudu ne amma an fi sanin sa imamu shafi'i duka da wannan ana nasa da mutum zuwa ga mahayi kakan kakan kakan shi ba ka da ba amma ba a jinginan ko ga shi ba a jingina mutum ga ƙaninsa ba a jinjina mutum da wanda ka rayu a hannunsa don ka rayu a hannun attajiri ba za ka dauka dinga ta kai dan gidan wani ne so ni ya ga gidan wani ne amma ni kuma na ba ga baba na ga kuma shi mustami'u ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi abd manaf sun hadu da annabi a abd manaf da baƙin ila adanan sauran kuma nasaba sun tafi sun cilla har zuwa adanan lakiya jaddihu shafi رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع كاكان فشافعي يا النبي wato kakansa kenan sahabi ne shi zafi yana matashi a lokacin mutuwa a ri'un kana abu hussa'i ba ba su hussa'ibu shi shafi in kenan sahibu raya bani hashim yan badar kaga yana cikin zuriyar yan badar kakan kakansu baban shafi'i shi ke rike da tuta bani hasim a gadar tunda kowanne gida ya kamata an ba su tuta amma gidajen su manya manya ne wannan tutar bani ne, wannan tutar bani ne, wannan tutar bani ne. kamar yanzu da falin ana son a yi ƙarfi ana amfani da kabila don a yi ƙarfi kada ya amfani da ita don shekana ya nan ganawa ne nan lani ne nan nufawa ne nan da suke da sai na tsibirawa ne nan bujanawa ne nan suwa ne da bare bare ne a zama da fa kokari sai can katsinawa ne in an za a aiki a ware a haka a ware a haka a ware a haka malam kowa zai yi kokari ya ga ya fito ya da gida da dan za a iya samun munafafa dan za a iya samun munafafa ana amfani da wannan dan haka tun da kaga annabi ya yi amfani da shi ko fa da sun yi amfani da shi akwai wanda aiki zai hada su in an ce an faru a kuma ruwan su ga wani mutum a ciki duka kai su kansu an farawa an an ce muhajiruna ba maganan waye da waye su ta muhajirun ne kawai sallah to ake magana to amma kuma an shiga cikin sai ka tada group group ne jama'a jama'a ne saboda nan ne ake iya yin abun ku zo ku gani wannan usulubi ne gaskiya sun ce manya wani aka sace yin irin abubuwa da yanda aka kai lokacin din nan ne za a ware a yi haka to za ka da aiki za ka da taimakon za ka ga karfe kuma wannan kan kada mutane daga mutuwar zuciya ta usura ma kama shi shi a faɗan na badar wa fudiya nafsahu kuma aslama anan ya fashi kansa a lokacin yadda musulunta goma ba shi kakan nasuwa abuwa abu a kai fahimtar yaya bani hatim yana badar da ne hajjin ɓangaren musulkan ne ɓangaren musulkan ne nan aka kama shi tun da gidan su ina da girma ya farci kansa da ya farci kansa sai da yana zonta shi a fa'ilu ta kila lahu aka ce masa a lima lam da qabla an na nafsaka da ka shiga hannun musulmai aka kama ka ka san za ka shiga musulunci me isa da ka musulunta ba abin kafin a karɓi fanfa a wurinka sai ka ga da wuya a karɓi fanfa amma shi sai iya an a kan kafircin sa sai da biya kala ma kuntu nuna mu'minina aman lahum dan hana wa mamunai abincinsu tunda wannan wani abinci ne nasu sun riga ya zama haƙƙinsu sun kama ni dole in ba su haƙƙinsu ban hana wa musulmi haƙƙinsu abincinsu don haka ba zan musulunta ba saboda a A daga wannan shi za a ce ya musulunta don Allah bai musulunta da don wani abin duniya shi badawa ma ya yi amma ba da yanzu ya musulunta saboda ya masa saboda ajin kayansa saboda aika aikar raɗinsa mata'ama lahun fiya mata lahun fiya fiya fiya wa umu shafi'i min al'abdi mahafiyar kuwa daga asdawa take wa kila هي فاطمة بنت عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب فهي قرشية أبدا انتهى ما هنا ما هي شافعي فاطمة أروجا عبد الله عبد الله بن حسين حسين بن علي بن أبي طالب هذا بشيء كان نقرأ هذا النبي fahiyar ƙorashiya da ƙuraisha ce zalla in ana maganan alul baiti Sai shafi yana cikin alul baiti amma ka zama da Allah ɗan shi ya ba magana a akan Inda ba addinin suke nufi ba inda addinin suke nufi suna ganin kimar alul baiti ga wannan jikan gidan kai ne ya dan Aliyu Hussein da suke magana a kan shi wakila Ah, na wuce wannan ku da farashiya wakila wani kauli aka ce innaha min al-azdi wa fi nisbi wa fi nasbi shafi'i bi abiha juna'un yughnihi wa an anidda'a al-qurashiyya bi umrihi bi ghairi haqqin wa fi nasbi shafi'i adin bi shafi'i bi abiha wai a jingina shi da babanta saboda ya zama da ƙwarashe tun da kowa na fan ake shi ba ƙwarashe ne ko ta halin kaga to a ce a jingina tun da akwai mutane da yawa da suke jingina kafin zuwa ga wajen fatima don a ce ɗan gidan annabi ne to wannan kaga ai namiji ne fi na suke shafi'i bi abiha Yeah. Hmm. eh wa fi nasab shafi'i da abin ko shi ne ai jirgin wan shafi'i da babansa ya ishe shi da ya koma jingina kafa sauran bangaren uwarsa mutum ya samu zama da shi shi karan kafa ne da kurashe ne tun da babansa a eh, kakansa a fa'ilu da kurashe ne ko wannan jinginuwansa jinginuwan shafi'i da babansa ya ishe shi bina'u yi ne, gunihi a iddi'a ya fi. a ce ya ba quraisha shafi, li ummihi a ce shi da wanda ta ga bangare kuma bidai haƙƙi wannan kenan a ya kulliyatuhu kinayata yuqanna aba abdullah ana masa kinaya baban abdullahi shi kenan maganan ta kare sifatuhu kana shafi'iyu rajulan tawilan mamsukul qamati farisan asmara ka abna النيل بشوشا ذاهق الوجه مهذب اللحية يسبق لحيته وشعره بالحناء اتباعا للسنة عظم الحديث رخيم الصوت يشق البريق أي يشق البريق من عينه بصفاء الود لمن يراه على الرجل مما يثقل جفنيه من من آثار السهر وطول التأمل وأعمال الفكر وكثرة التجوال بروحه وجسده بحثا عن حقائق الشريعة إن في ذلك العبرة إمام الشافعي rahimahullahu ya kasance irin wani mutum ne lamarinsa mai ban mamaki kawilan wato dogo ne shi mamsu alƙamati mai cikakkun bukakuwa zara-zara fake matuɗan kauri farisan ƙaƙƙarfa ne shi wani shafi Allah ba shi ƙarfi asfara haka yake jikinsa dai irin jikin larabawa kafa kafa haka alkama alkama shi ba ja ba ba fari can ainihin ba ka abana indele ya yi kama da abilan misra nila wannan imamu shafi'i shushan yana da walwala bai fushi bai kame fiska bai da murtakewa ta falle sifan ta irin sifan annabi duk wanda zai sadu da shi zai sadu da shi faras-faras, farar ba tare da an zauna an yi dare dare ba sanda yana daga cikin fuskokin masu da'awa sakin fiska ba za ka zama za ka fata fiska ga wanda ka sani ko kuma za ka saki iska ga wanda kake so ka murtuki ga wanda ba ka so nan kam tsakani da abin da kai kama da yi ba sai dai ka fi gaba da yi a haka amma dai zai wahala ka samu nasara batta adin amma dai ka ci gaba za ka iya yin kan abin da za ka yi amma dai lamarin ka bai armashi ba duk wani da'i in ma ka same shi yana kuka yana kokawa kansa ne ba yana kokawa kai ne ba in ka kan shi ya haɗa kai da gwiwa ya yi je da ya yi haɗa kai da gwiwa kila ina kwalla yana wa rayuwa sa ne ba da kai yake ba amma duk inda za ka same shi tsakanin mutum don mutane ba su iya bambance wani lokaci da gangan ko suna sanin tsakanin sakin tsakanin wasanni da sakin fiska. Aikin fuska walwala ne, ka faɗa wani ah wani ina ka a lafiya kalo lafiya kalo? Ka ba shi girma fa, yaro ka ba shi, babba ka ba shi, ka yi masa abin da dace. To wannan shi ne sakin fuska. Zahikal wajahi. Sun yi usulubi. Fuskin. Na'am. Eh, wannan ai kaga wannan za ka samu sauki wajen rabu dama kana neman mutane su rabu maka don ka hana ka sakin fuskan nan daga nan za ka ci gaba da saka masa fuska zuwa ka mutu Kuma ya murkuta makai ka saka masa fuska ba iya kace an zaka ya gaji a lafiya ya yara shi nan da abin da gaji shi nan ka samu ba shi kuma haɗa fuska illa ya maka haka duk tare shi an rubuta maka ladanka shi ko an bar shi zero yaya kai mai tsince-tsince ni ma dan uwanka ne ba muna tsince tsince nan tare in ka samu ka tsince wannan yana laifi eh ne ta kai kai kwanan ka nawa ya kare ya rage duk kwanan ka mutu ka kusa ma daina saduwa da mutane ba ɗalibai ba ko yi tsinta in ka gaishe ce masa assalamu alaikum ka fata na kwana nawa bayan nan ka ce masa assalamu alaikum ya yi haka ka ɗauko mun karo wajen kana gaishe assalamu alaikum ya zo ka in ya maka assalamu alaikum ba ah, ka aiko ta gaji a lafiya mata haka shi ne ai kaza ai maganan hukubanmu babu abin da za ka iya kama mutum duk da galibanin ko da ana maganan abinan wato abokin adawa yana da wuyan zama ai an ba mu tsaye na adawa da shaitan adawa da mutum shaitan adawa da mutum shaitan babu yadda za ka iya samun ka kalmato shi ka juyo da shi irin ka sai fita masa duk inda kai da lalacewa ko zai lokacin wani kyautan ba za ka iya samun mutum a kawai kake kare zaunan ugo a'a ka ba shi da inda za ka kama kowa a ilmance na nasu za ka samu wata rana a kwana a tashi a kwana a tashi aiki ya masa ya ko ya shiga wani yin inda zai shiga wahala a cikin da shi ka gani da ya sa dinga biyo ka a irin ko da dattawan misali a ce maka ba irin a ce wani nasu ya mutu wanda ya hiso da masa janaza ka je ka ba su haƙuri ka ciwo ka tafi abinka gobe in ya ganka cikin jama'a sai ya neme ka in ko lokacin kafin wannan lokacin sai ka bar shi ka yi haƙuri in ma kauce masa za ka kauce masa amma kai ka yi haƙuri ka ci gaba zama da shi malam zai dawo kan shi ne ka'idar ka mallaki mutum ka samu mutum ya koma ga da'a ga Allah ya koma ga da'a ga manzon Allah ba irin ka kyautata masa kai masa musana kuɗi da muri babu yadda za ka fi dan wannan sai dai ka nemi tsarin Allah da gare shi shi wannan kawai faɗa ne sai an yi shi eh. Faɗa ne sai an yi shi dole shi shi ɗan kai sai kuma faɗa. amma mutum ana yi magani. ta hanyar musana mujamala to haka dawa na da wala to amma ta ga imamu shafi ya tsallake zahiqal tafi mai walwalar fiska fiska ko da ga fiska su ga alaman kamar fiskar dariya take إمام الشافعي مهذب اللحية من جعل رنجيب هنا جعل جمسا جل برين سعادة لو كنت تتروا فقش كرو يسبق يسبق لحيته وشعره بالهناء ينالنا جمسا بجاش سبب اللي اتباع للسنة هذا مبارك لغاش amma ba barin gemu hatta gashin kansa bai barin gashin kansa bari kan a sai samu lalle sai ya sa wa gashin sai koma jajawo sai ka sa wa gemun sa lalle gemu nan sai koma ja jaja jaja to haka amma yana yin wannan ne don bin sunan annabi imamu shafi'i rahimahullahu أفضل حديثي دينا ددجا دم مغرا رخيم الصوت دينا دتفشن صوت يشع البريق من عينيه إذن فما والولا ذاك فما إذن فما حفتي بصفاء الود بإذن tatuwan da taso liman ya rahu ga da duk idan shi zaga kowa ya zan shi zaga ina son shi ba ga eh, irin siffan annabi ba kowa in annabi ya sadu da shi ina magana da shi sai ya ɗauka ni kaɗai annabi ya fi so ko to saboda da tun mutum kowanne mutum ka tarbe shi far far wancan ka tarbe shi far far sai a rafana ai ba ne in kakka ga yadda yake karɓa ta na zo sa kakka ga yadda yake karɓa ina na zo sa ai ni wani na wani to kakka ga ka kowa haka ne saboda iya zama zama da jama'a ko kuma biyan su sunna ana radami mimma yakulu jafanaihi min athari sahari duk da abubuwan da ikan yi nauyi wa jafanaihi kwallon idonsa rashin bacci ai kai ka gane idan da kai wanda ke duk bacci ai kai da ganin idan sa ba abin ya shiga wani hali to duk inda za a ga imamu shafi za ga idan sannan ya ja dare A ga wannan ko da da wani abu mutumin kirki mutumin da zai zama wani abu dole ya rage bacci duk hanyar da zaka bi ka ba yadda za a ce maka eh, da ka ba ka kana baccin ka a ce ka iya sai da shi irin jaraban zamani na ka dan fasaka an kawo muku a local office shi takardun takardunka daga a sai daga a sai sai b wannan b na gaba na b ne ba wala fi ba ka ba na fi bane ba fi fi sata sai din sata ba ka zo ka rayu gaba ɗaya rayuwar ka haram kake a ce na kama kalman ko ɗalibai a ce ba ka zo ka zauna kai ba ka karatu dole karatun yanzu da kyar jarar ko da ka yi kafi ina ka sa gobe kana da jarar ba dole ka na bacci ba dole ka tsaya kai kuma duk da ka yi ɗin sai ka samu kaza ya zama gominka ne amma a kofa maka ka kofa a littafi ko a kofa maka a allo haram kake ci a rayuwarka ilimi da ƙarya ba ne ba shi ilimi gaskiya ne da gaskiya wajibi ne kana son ka shiga abu ka tsaya kai karatun gaske ba ka ce duk abin da ke na iya ba za a gane ka iya ba za ma zara ba ka ci da kanka kin mai kariya ta tsara da juma tana da ya nan yaro na da kokari ai ya nin yana tana da kokari da ya za ku gani sana da kokari sai ka sun sana ba wanda kanta da fai sata ba shi ne aka san sana da kokari to dai za a same shi a fara sahari ko da dole ta'ammuli da dogon tuntuntuni wa amalin fikiri wa imalin fikiri da amfani motsa tunani wa kasar fitijiwali da yawan yawace yawace da wahihi a jasa da su can tunan da ba mai sauri da ba to zuciyar na yawo a nan na tunanin jikin na yawo ba hakan an haka ita shari'a don binciken abin da yake gaskiya na shari'a har yanzu dai sifa ta ku da sifa akwai kaya ko wannan sifa ce ta halitta sifa su ta wajen kwalliya sai ya gobe hashe na hashinatu nazifa kaga idan kuna rabu sun daga nan kaga an saba malaman wannan zamanin ko ɗaliban wannan zamanin har gasa ake na kaya ana gasa na mota ana gasa na gida kai hatta ana gasa aure ni yar wani nake aure da ita wancan na a'a shi wancan yake aure da ita ba abu hanifa kayansa khashinu a khashinatun amma na fatu yakan wanke ya tsarce shi amma fa kayansa adi ne muttaqiyan ala asa galiza ka annahu ka annahu hajju ka annahu ka annahu hajjun wari'un sai ka ce ainihin mutumin ne mai gudun duniya da je aikin gaji wannan sifar ita nan kusan ta ƙarshen tuhu ƙuruciyarsa ya yi kuruciya. wannan matafa sun yi amfani da irin wannan Na نشأ محمد بن إدريس من أسرة فقيرة كانت مسردة بفلسطين ومات أبوه صغيرا فانتقلت أمه به إلى مكة خشية أن يجيء نسبه الشريف إمام محمد بن إدريس رحمه الله يا فاطر أجد نفلش duk da kun ga hashimawa ne amma hashimancin ba wai sakan kuɗi za a yi ta ba saboda ko zuwan annabi da ko fata kuɗi ko fata kuɗi ku damfare ku dinga raba wa ƴaƴa da jikoki ya ce iyalan gida ka ba zan su da mata ko da ya tajiri ne oh, in kana da shi kana da shi ya taso cikin iyalai talakawa tare da mahaifiyarsa ba ƙuraisa shi kai shi ba ƙuraishi kana ibn sarrada ana fa ana ta korafu sai hijira sun yi hijira to ne bi kuma ta abu da fahira baban sa ya mutu hana mai yake da suna karatu kuma sannan wannan ɗaukaka wani abin da daga Allah tsayawa za ka yi talauci bai ana karatu sai dai ba biya فانتقلت أمه به ما مات فتوضه إلى مكة خشية أن يضيء نسبه الشريف قرآن كذا نسبه السبعاتي فقط وجدنا تنشام وكذا ينظرنا أنا إيا من تعفل يقول الشافعي رحمه الله ولدت بغزة سنة خمسين ومائه an haife ne a gal gal shekara ta ɗari da hamsin milki ila makkata an ka ɗauko ne zuwa makka wa ana ibn sanataini faqad khafat ummi ala bi'a mama na ta ji tsoron ɓacewa na a cikin ƙabilu qalat ilhaq bi halika fatakun mislahum zai ka cimma iyalan da ka zama irin su ba laifi mutum kiyaye asalinsa duk inda ka kaɗa je ka dawo ta bakin hausan yara ne ko hausan masu Na ka sai ka. sai an tafi an tafi zan tafi sai na kan nan ya kamata ko da alaka kun san juna fa in ni akhafu an tughlaba Allah ya faɗi ba. Ina tsoronka da a ɓatar da dangantuwanka da gidan hatimawa. Fajar hakwat ne ida makkata, ta shirya ne zuwa makka. Ina ɗan ƙarabi. Fakar da makka a ainihin mutuwar fa'ali, fakar dantuwa, magar makka nan لتعرف آل دون أنسان يا لينا لتعرف آل دي دون فقد أنقل أنا فصمدني وكان صدني إليهم أين هي سجن جناس هو داري سجن جناني هو داري وعاك محمد بن إدريس عائشة اليتامى الفقراء رايون مرايون فقيريش فالشافعي رحمه الله اذا ولد ذا نقب رفيع شريف كما رايت عن حيث اسم نصب كما نصبت او كفكيا وهو اشرف الانساب في زمانه شنو ما في اوككا دنغني عينه النمط على ادعم الانسان ولا يزال أشرف الأنساب على مر الدهر ما في دوكك ما صنع فبا بذات بشيبا أو ذا منا ولكنه عاش عيشة الفقراء إلى أن استقام عوده يا رايو رايو حار الزوا أنه رايو استساد أشبع يا سيا والنسعة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشئ ينشأ على خلق قويم ومسلك طريق tasowa ta talauci tare da nasaba fiyayyiya tare da asali malam asali asali ne eh na mana a mai gida yin sawala kulakin mutunka ta ja'alul a yin sha'u takan sanya mai tafi wannan yana tasowa ala kulakin ƙawimin bisa tarbiyya mai kakkiya wa maslakin karimin fa inna uluwan nasabi ɗaukakan nasaba wa sarrafahu da ainihin dar ya ja'alun nasi a mungon umati a basarihi na sanya mai tasowa tun farcen sana da laushi bai yi ƙarfi ba ya tazo ila ma'alil umu yana neman abubuwa matsaukaka ya ta gafa an sarfa ha yana nesa daga karanta wayar tafi'u an duniya yana ɗauke rayuwarsa daga duniya wa kada harafa tumbahu أمهما ما فتاه على تربيته تربية عربية أباس هورو إلين هورو بلاهدي هورو نكرمتي هورو ندرجة هورو مكارم الأخلاق za ka ga kowace kabila na san a ce zuriyarta irin karamci na kabilarsa karamci na kabilarsa kama a ce ma misali ne mutane da suka taso da kunya a su da yanzu mun samu matsala da dama manyan kabilu manyan masu ƙarnar masu mutunci yanzu da an zaɓi rashin mutunci ko yaushe shi ɗan yi nasara mu mutum mun taso muna ganin mutum bai iya kiran sunan ɗan shi na farko da na biyu ya yi ƙoƙari ya auta. mace mai mutunci ba ta iya kiran sunan mijinta ko ɗan yaro ne ɗan ƙarami sai dai take ne sunan maza ko ya kuke kusan kamar eh ne dai a ƙabilan mu da yadda za a kaga mutum cewa ce wa ɗansa wane wane ha da wuya sai da ya sa masa yadda sai da ya sa masa wani suna da za a yi shi ya san da shi ake saboda kunya amma yanzu ya shi za ka samu ɗaya na kwana kan gadon uba ya'yan ma duka maza da mata abubuwa ta bakin na magana da duk da zai akwai saura wani yaro nake ce yanzu mutum ya aya ya cin abinci a kwanan ko a akwashe ko a kullum da ba mansa yake cin abinci wani yaro ya ke ce na ce masa sai dai in ya rage ma za ka so ka ce ka ji daɗin ka ce kuma komai ƙoshin ka in ya rage ita mata abinci za ka je ka ci wannan abincin sai ce mu dai a wajen mu malam sai dai ka ba shi wani kwanan in ka ɗauko abun kasu da ya je kasu tsaye ka ka ka ka ka fashe wani kwanan sannan ka ci amma saboda karramawa da darajantawa ainihin ba ka yin haka sai yanzu mutane aka samu sai ya zai tare su kawo na wannan duk ɗayan shi ne ai ko mun ga ɗayan shi da ya zama sun tafkara wasu mun kabilan mu da ya ba ya ce maka ba kula ta ne ce maka abinci hanya hanyoyi da in ka ta kashe dai ta kashe abu yanzu ya zama mata ya zama ya kwaɗe an menene ba abin ya dai amru lai tasawwaru mace za ka ga kira mai malam mai balangu yanka min balangu na naira ɗari kuma kaimin araha abubuwa sun jagwalgwale abubuwa sun kwabi to shi ta maman shi ta duba ta ga sham yi ne ga yadda take Kwaɗe-kwaɗe ne mutane ne kabilu daban-daban haka da sauran sauran sai ce tsari wannan karancin balarabe na asali da aka san shi da shi da kawai da haƙuri da menene bari ta da yaron nan ya tafa a irin waɗannan kyawawan halaye. Ban ne ba ko kuna ji? Eh? to tana aunawa da yin yadda ka ka kwana tumo yana abun nan yana gaba ka wafi da yawa duka yawa ne amma yan kawai na ba sa iya magana ne saboda suna ganin akwai iyayen su a ciki da kakannin amma kowane za ka san da akwai ɗan saura amma yanzu duka babu karanta babu mutum in ka ɗauki ɗan ma don ka kai shi ya koyi kunya ya koyi kaza ya koyi gawon saka sai zai ƙarshen ta lalace Inda, hmm? gaskiya ne, nufawa iyaka ne, eh? ai amma ta ita tana fa ta riƙe tarbiyya tana fa lalle ɗanta sai ya zama bakwai ya zama na asali kuma ta tsaya tsayin da kafin ya zama abin da cancanta yi saka ba kanan ta je ta dawo aka tashi a haka ina maraya ta hafi da al qur'ana Ƴan ƙasar da za ka bi ƴan shekaru da ya da din kowa idan wata ba ya ce ni ta zama ƙwaci mana ɗan shekaru da ya haɗa qurana kuma ba wai qur'ani ne na yan jami'a ba da kawa so bai hadda qur'ani don zai je musabaka ba ya yi hadda alqur'ani sa don neman yarda Allah mamansa ta fa ce hadda alqur'ani ne don Allah ya yarda da shi don ya samu tarbiyyar alqur'ani tunda ya yi hadda da tarbiyya abi daga nan ثم طلب الحديث جد زمن من حديث عن الله فعكف على موطا مالك فشيء لكاف فرقوش يد كفى كان لكاف موطا مالك فظهرت منه منه المعية والذكاء المعية فظهرت منه المعية والذكاء فظهرت المعية كده kokari za ta haziƙanci da fasaha ta bayyana daga gare shi akan muwatta malik wa bada'a zaka'uhu shadidu ƙwaƙwalwarsa da fasaha ta bai tsanani ta fara fi sura fi hizzihi a hadisi rasulillah wajen saurin hajjan hadisan manzon Allah wa kana man imam shafi'i harisan alaiha yana da ɗan karan akan hadisan manzon Allah mata ku ɗauke ɗaya daga yarinyar kan ta ɗan dawa tsakiyan ku ko da hannu ku kira mai ɗan baƙin hijabin haka dole العرب يتابعون في السنة وكيف يتابعون يعني هذا حريصا عليها ويستمع إلى المحدثين يرى صورا لما لمن حديثي فيحفظ الحديث بالسمع shi zai zo ne ana karatun hadisi duk hadisin da kuka zo da shi duk hadisin da yi sai irin karatun layi nan da ake shi bai kai ya sa littafi ba amma duk karatun da zai na kada cewa fa karshen ta ya fi wa layin iyawa ba ganin ana ana wasu su kama gefe kan su ba su ba su bin layi amma duk da da littafi ake ce gafa shafi nawa ne a taimaka min a sama min wani wani an sa a in aka bi karatun zai koma gida ya yi shi inda wannan usulai da ɗauka kimanin inda duk kada yana ta shekara shi da ta bakin wani bayan Allah bayan za ka ga ka tsotsa abin da za ka zo ba ka fi ji abin da za ka fi gaba to ina ɗan ƙaramin sa kan koyi haddan eh, abin haddan hadisi bisan igi kawai in yaji lokacin da ya dafa littattafai sun ba ya tsugudu a hayana ya rubuta shi a jikin kasku wani lokaci tun da bai da kuɗin bayan alluna bai da kuɗin sayan takarda wa alal juludi ukhra sun ya samu fata irin fatan nan da walki wanda ake ba ana riga kwata ba a haka ya sa haka to irin wannan ya samu ya ta tsofa sai ya rubuce shi gaba ɗaya haɗa da na ita tara hadisan wa kana yazhabu ila diwani sai eh, alaikum salam sai eh, kafko irin wannan jikin bangore kafa eh, kafko ta kafko za ya rubutu a jiki sai ba zai fitar da yadda da kake so ba فكان يذهب إلى الديوان يستوعب ya yakan je ofishin gwamnati haka yana neman inda su a yi abu da ofisoshin manyan ofisoshi da roko bayan takarda kaso su ba su rubuta su juya in ba yanzu da ya zama abin nan ba galiba ne an rubuta ta ta ta ta aka abin nan zama wani abin an rubuta wasiƙa haka an zama aka turo da ita abin nan sai a ba shi shafin sai ya sauke na sau juya sai rubuta sa kamar yanzu misali aka ce ga aiko jarabawan karan sai dai ba ba ka sani ba a nan jaraba da aka yi a kulliya za ka ga wata jaraba an rubuta na hau ga wasu jaraba in ta zo kai ka ga na hawan nan da aka yi an rubuta hadisi ta baya kaga nan saboda tattalin takarda amma inda wadatar takarda duk wanda aka buga za a buga daidai da kawai a rabar da shi shi ke kenan iyakacin nan babu nan bayan ba to yakan zo ya roƙi irin waɗannan takardun da an yi amfani da shafin to a babba shi baya da shi ya rubuta rubutu yana da bukata ai an dai gani almuradu bin al-awrat abin da an ce nufi takaddu diwaniya na ofis allati tukiba fi batiniha wanda an yi rubutu a ciki da turka zaharaha abayar an bar bayan kan rubutu liyattaba alaiha don an yi rubutu a kai yanzu ba a cikin kuna ya ƙarshen ta kawai akwai wanda takardar tambaya na hannun shi wannan ka ɗauko takardar tambaya din as'ila in ka duba za ka da akwai bayan za gaba komai وبهذا تدل كل الروايات دولنا للذكر روايتين نون على أن الشافعية كان مبرما بالعلم وطني إيه؟ وان يجرف طبقا إليه وحبب إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya fa masa son hadisan annabi don goro o mata alƙari mutum yana ɗan galabinsa wanda kada kana tifazo محمد بن إدريس الشافعي بأحاديث النبي حد محمد بن إدريس بعدستان النبي وحفظه لكتاب الله تعالى تحدى لكتاب الله قد اتجه إلى التفصح wannan ya gada masa fasaha a fil arabiyya da auda kullum da rabi an al'ajamiyya don ya samu nesa daga dukkan nesa daga baubauci ko mutu ajamanci وعدواها ده حرب التي أخذت تقذف اللسان العربية wanda ajamanci yana yakin harshen larabci بسبب الاختلاع بالعادم كم بالتاقص وهذا أجمع عليه في المدائن الأمثال وكذا يقول سعادة مثلا أن تدم ودا بأن جي أر إي خاصة في الأنجو لا دعارة لا تدم ولا فيك حاصل جلّة بدّي أنكم أولوني فهم أنا فوقتها inda kaduna ka zama zo ne amma na kudin na da hausa su sun ci yan gra yan gra ya ban zan nan guntun turanci guntun faransanci guntun wane ne ya auka daban-daban abin hausan su ta lalace hatta furta kalmomin za ka furta kalmomin su ba ɗaya da furta kalmomin yan cikin ɗayan abin nan ba. فخرج الشافعي رحمه الله في سبيل ذلك إلى البادية ولم تكي إمام الشافعي في قويه ولزم فزيلا يا لزم قبيلا و تنسى أنا يا صدا لا عرفتي يقول محمد بن إدريس رحمه الله إني خرجت من مكة فلازمت فزيلا بالبادية لا تتبقى نزلنا ورنغنا قبيلة خزولايا أقول أتعلم كلامها أنا كويم هارشنتا وأخذ طبعها بكويم كما هالا ينسو وقالت أفضل العرب أنا سوى خزولايا سني في فصاح العرب أرحل ما أرحل برحيلهم ina tashi da tashinsu wa an zalo gwamna solihin kamar a ce ne misali mutum na sai iya ce sallah su ka samu masu tashin nan komai na su kulatance ne sallah dole ma ka iya yaro shi ya sani shi ya sani wanda ba sa shiga gari daga tsaye ko ƙauye to mun kana son ka iya tiyantar gona ta so karan kansu ai fulani ne daban-daban suke kala kala suke kalan su daban-daban ne akwai wanda suka tafi yarda da shi akwai wanda ake suka akwai wanda ake kaza to in kana son ka iya madara fulatanci to sai dai ka lizanci wannan ila فلما رجعت إلى مكة al-ash'ar ana dawo makkah sai na dinga. wake-wake na al'ada ba wake-waken dafa ba ba wake-waken yan iskan gari ba a'a wake-waken larabawa ina iya baiti ina iya yin kaza saboda harshe ya zauna tazkuru al'adaba suna kawo ladabobin wal akhbara ولقد بلغ حزبه لأشعار الغزيليين ainihin haddan shiga waƙe-waƙen hukulawa ya kai wani martaba wa akhbarihim anna al-asma'i wa makanatihi imam asmai malam al-buga ne a matsayinsa a luga min al-lugati kala sahhatu ash'aru gairi ala fata sahahat ash'aru gairi kenan ala fata min quraish yuqalu lahu muhammad ibn idris ainihin waje waken huzailawa ya inganto, ya yi kyau ya goge a kan wani matashi na ƙwararsawa wanda aka ce masa muhammadu bin idris wa ta'allama shafi'i shafi'i ya tsaya ya koyi arima ya ta harbi kar kuma ta an ce faris ne shi ya zauna ƙauye kawai da duk zauna ƙauye dole ya harbi wa ajara nabiya ya jarabtu da harbi a wa ajada ya goge a harbi hatta kana yarmi bin istihami ashara tusibu kullaha yana harba kibiya goma kowace ta kafaru in ana koyon harbe da hakan za a je kama agogon nan ba yau akwai na mata akwai na nan kun gan shi ba yana bayan fitilar nan ko daga ganin aji wannan zai ajiyar sa zai iya harbin sa sau goma ya samu ya ma ya kusa amma dai mu bashi a haka kowa ce wannan gulab ne shi nisa nan wancan za a iya ajiye shi ya harba shi biya goma kowace ne ta samu ba ka harba in an ce harbi goma ka samu biyar kan ta faɗuwa a yi kan ta samu hudu ka faɗi to haka nan to bayan ita kan shi har bin akwai layin alƙalan alƙalan har yanzu na je ko da shi kuna san kun san akwai target a zuwa harbin target menene ya ce wannan ya samu goma wannan ya samu hamsin wannan ya samu ɗari wannan ya samu amma samun ɗari da yawa samun ɗari tun da za a ajiye gasar ne kuma harbin a fara magana harbi akwai harbin jajirri akwai harbin menene akwai harbin ba harbi kai ba kwaɗa kai akwai harbin wane ne sanar da kai harbin cikin ta wuce karan mu mashi abin ƙarshen ta yiwu kafa saboda kayi masa gumin harbi kafa abin to a haka alƙalai masu ba da harbin in an je ana da san harbi imamu shafi'i na harba tafiya goma kone ya samu يقول الشافعي رحمه الله وكان بذمته في شيئين دون الدنيا كف ابو بيو في الرمل والعلم حربي بإلمي فصرت في الرمل بعد نظموا حربي بحيث أصيب من عشرة عشرة ثم سكت عن العلم في شوف علمي بيتي قريبا فقال بعض الحاضرين لنا سمع سوى فأنت والله في العلم أكثر منك في الرمي daidaitinka ilimi ya fi daidaitinka arwi tunda yana samun asara fil asara shi da ba shi ne mai afil ne a zan ɗari bisa ɗari a harbi yana kan haka ce kai ko a karatu kai ɗari bisa ɗari suke kai ka fi ɗari ma sai dai aina wani bawan Allah ka je ka ɗari dubu يقول محمد بن إدريس كنت امرأ أكتب الشعر واعطي البوادي بشعر للبيد لبيد بن ربيعة شاعر مخبر عاش في الجاهلية ستين سنة وعاش في الإسلام ستين سنة وأضرب وهشي آه، وأضرب وهش قدمي بالسعودي فضربني رجل من ورائي من من العجبة وقال رجل من قريش ثم ابن عبد المطلب رضي رضي من دينه ودنياه أن يكون من معلما للشعر الشعر إذا استعتمت فيه قعدت معلما تفقه لك الله yake bai da abin da ke cewa na kasance ni wani mutum ne na kan rubuta waka wato wannan asfaru jahiliya ya kan san wake-waken jahiliya ya yakan yi haddasu sun da lugar na cikin su na san ko yanzu ba ku da bukata a faɗa muku fa'idan wake-waken jahiliya ka ɗauka wato wa ulbayani yanzu na zo ɗauki bayani ya haɗa ka da dalil ko ya haɗa ka da ashi ko da koyan rul aiki gitta ma ko da kowane ne kwaɗa ma to dole ga tafsiri ka koro shi tiriyan tiriyan tiriyan ana yin liga ana yin liga shi ko sai kuma bayan an gama aya da aya an gama hadisi da hadisi sai ka fara koma larabci da an ce za koma larabci fa ba a duk da za a kawo sai a kawo maka muhtaratul shi'iril jahiliya وانت انت بقبل المختارات واقول زيد المختارات وانت سوف امن إيه، انت جمع مختارات هذا دول المختارات كإياته انت اقول انا اقول اجي فائدة فاتك وعات البوادي نكد قوي بشعر كم بشعر للبي سوء ان قوي اتنا كوانت وقع لبيه لبيه ني تدعف فكرم قولي ولبيه لعل آه، ما فكر في تاريخ بالتصن وعي لبيب ور لبيب من ربيع آه، وان رسول لبيب شاعر جحتر موعد إنا يا جاهلية بمسلمتي عاش في الجاهلية في ستين سنة الجاهلية يا فامشي كلا ستين وعاش في الإسلام ستين سنة sai aka rubuta bakan kenan sai a ce wa'ati bawadi bi shi'rin lilabid ko wa daribu ko wa wa'ati wa adraba wa ashi qadamayya kenan wa shi bi sauti wa shi ya doki kafa na wata rana da bulala fa daraba li rajulun min wara'i ainihin wani daga bana yi doke ne min baki wa qala take sai na rajulu min quraish da mutum ne wannan daga qurayshawa sun da gudu abdul muttalibi zuriya sai hadu dan rabiya min dinihi wa duniyahu ya yaddara addinin addininsa da duniyarsa an yakuna mu'alliman bai zama mai koyar da mai koyar da shi'iri tun da ba yana daukan waƙan labi da yana karantar da su a kan ba ashiru ta kanta fihi waƙe-waƙen nan musamman na jahiliya nan zaɓaɓɓu in ka goge a cikinsa ka atta mu'allima za ka zama malamin addini tafqahu ainihin za ka samu fa'ida yi ulikan Allah ta yarda Allah tafqahu yi ulikan Allah kai ta neman fikihu Allah ta'ala zai ɗaukaka ka يقول الشافعي له ونفعني الله بكلام ذلك الحجبي الله ياتي متين جوان مجانا ونه حجبي وكتبت عن سفيان بن عيينة ما شاء الله عن أكتب وكنت الله يسمع ربطا ثم كنت أجالس مسلم بن خالد السجدي رحمهم الله وزي متاشي طلب علمه wannan ko ina nuna mana wani abu yana nuna mana insha Allah da safe za mu dawo mu ɗan taɓa mun san akwai aiki jibge a masallacin nan wanda ko yanzu ma in an tashi wasu na na cewa ashe masara ba ta gama zuwa sama ba ɓangaren mata akwai masara a don haka nan in an tashi sabba wanda suke da niyya sai a je a ɗauke ta a kai ta can saman nan mu je mu san yadda za a yi ba za ta kwana ƙasa ba ba zai yi wani ta kai taki ya tafi a banza mu je mu kwana a gona ya tafi a haka masallaci bai fa'idanta ba kayan masallaci dole ne ba abun nan dinsa in an gama za a je a kai shi sannan kuma muna da aiki da safe na ga yan layi za su yi haƙuri amma yan safe ya kamata mu da masallacin ya san muna nan da dole za mu yi amfani da wannan jange da ne kafin mu kai dure Eh, za a yi karatu za a yi noma za mu wasu da kira ta na an Allah ka wancan ma ainihin abin nan dan ka da safe za a dawo a dan taba ko da ni kamar yadda aka taba wannan ko da ni eh, insha Allah Allah ta lafiya na kiyon Allah ya karbi ayyukanmu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين